tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ashirin da tara ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasar na eh, sittin da takwas daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin alwajiz fi fiqh sunnati wal kitabil aziz na diktor abdulazim bunu Badwi. allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabu sala muna cikin gaban da mala yake mana bayani akan sallan juma'a bayan da ya mana shimfida da sharon fage don gane da ita wannan ibada na sallar juma'a da kuma kwadaitarwan wanda shari'a ta ma dukkanin wani musulmi akan ya dage masallan juma'ar sai kuma malin ya biyo baya da jan kunni da gargaɗi ga mutumin da yake da sakaci game da sallar juma'a yana da kyau a matsayinku na iyayen al'umma <clears throat> wanda mai gidan ma da kan shi an ce ke ce uwar gidan shi kuma ga ƙor'ani ya fada ya ce litaskunu ilaiha idan ya zama mai gidanki bai da natsuwa dangane da yayin da yake zamantakewa da mu'amala da ke baki da alheri to kuma waɗannan abubuwan da muke karantawa to ba zai amfana da shi ba to muku abin da muke so shi ne ki ɗauki wannan karatun ki je da shi wajen mai gidanki da kuma 'ya'yanki mai yiwa a gidan akwai wasu mazaje wanda ba su ba kila kuna da mai gadi kila kuna da direba kila kuna da masu wasu aikace-aikacen to ki kwadaitar da su ba sai kin je kai tsaye ba za ki aika mijinki da sako ko 'ya'yanki ta hanyar a nuna musu mahimmancin sallar juma'a da kuma alherin da ke tattare da sallar juma'a a lokaci ɗaya da kuma matsalan da ke cikin sakaci game da yadda sallar juma'an nan domin na gaya muku matsalan da ake samu wasu ba su zuwa sallan juma'an nan kamar yadda masu iya magana ne suke cewa tarbiyya daga gida ake barin shi iyaye matan ne suka zama mashirmanta ta hanyar da ba su san yadda za su shi 'ya'ya kan addini ba rayuwa kawai ake ya akuluna wa ya tamatta'una kamata a akulul an'am a ji daɗi a cika manyan yadda dabbobi suke cin abinci to Allah ya kyauta ƙarshen ayar dabba in ta ci ta ƙoshi mai makomanta fannaru masu wallaha ƙarshe da yanka ta za yi ko a gasa ko a soya ko a dafa haka to duk wanda ya zaɓi rayuwan ya ci ya sha ya hole ya ji daɗi ya more to fannaru masu wallahu wuta ta jahannama ita ce makomar shi shi yasa ɗaya daga cikin manyan masu fasahar ƙasar hausa ya ce me ke cikin ci da sha ya ce ka ci ka sha ka yi teɓa ya wuce wannan ka mace ƙabari shi karɓa ka riɓe tsutsa ta sharɓa yanzu me ya fi kyau ka zaɓa ya ce in ba farali da na nafila ba abin da ya kamata mutu ya zaɓa wanda ya wuce wannan ina jan hankalinku game da yi muku nasiha da cewa ku ji tsoron Allah ku dagi ku fahimci waɗannan nusus sannan ku fara gwadawa kan ƴaƴayenku kada ki bar ɗaya daga cikin ɗanki wanda yake munzilin da aka ce ki umarce shi da yin sallah shekara bakwai shekara goma ba tare da kina ci je masallacin juma'a musamman wani wannan lokaci mai haɗari sai a haɗa su da wani ɗan waye mai wayo ko ma mahaifinsu ya tasa su sai su tafi amma tura ƙananan yara su kaɗai to wannan akwai haɗari a ciki daidai da sallah in ba sa aka yi ba za ga ƙananan yaran ku ba su iya ba wannan kuma aibin yana komawa ne zuwa gare ku don dai ku ba jahile bane, ne ku ba 'yan bida'a ba ne ku ba 'yan san rai ba amma sai dai ku masu sakaci ne wanda ƙimanku da darajar da allah ya muku ba kuma sani ba to allah ya kyauta mutum musulmi ahalus sunna mai mahimmanci da mutunci cikin addini ya waye gari bai ma san waye shi ba da Allah madaukin sarki ya yi ki kuma ya kaddari ke za ki zama uwan wasu yayayi in farga su zuwa duniyan nan ne kafin su san cewa sallah ba ce a kansu ke kika fara sani ba to in ‘ya'yanki suka taso ba san mahimmancin wannan ba ko to kina son ki nuna tun da kike a duniya dama sallan ba ta da muhimmanci ba ta da daraja ne shi yasa ƴaƴanki ba su ɗauke ta da daraja da muhimmanci ba ya kamata ki nuna masu yadda ake sallah da kuma yadda ake natsuwa in an zo ta daga ciki lokacin sallah <clears throat> lokacin sallah juma'a mun tattauna a karatun da ya gabata tana da lokuta uku wanda duk waɗannan dalilai da hujjoji mun zo mun karanta su mun zayyana su gaskiyan al'amari mu ba za mu shiga cikin rudani da wasu rudaddu suka sa kansu da gangar ba wanda Allah bai sa su ba wannan rudanin kuwa shin za a yin sallan juma'a da hantsi E duk wanda ya sallan juma'a da hantsi yi daidai saboda yana da nasoshi amma mu sa kanmu cikin damuwa ya za a ce a yi sallan juma'a da hantsi ma a na alaihi to ba romu da wannan da za mu sa kanmu cikin wannan rudanin kuje kananan yara suna karanta hujjoji da dalilai suna kore ku ƙananan yara ba za mu shiga wannan ba shi yasa mu da kanmu muna yin sallan juma'a da hantsi saboda da sallan nan ta mu ce ai kun gano wannan ba ta ka bace shi yasa ma a dokan mulkin ƙasa aka ba kowa 'yancin addini sai fa inda zai shiga hurumin sauran jama'a to ni ko nike ganin ne sallan juma'a karfe tara ko goma ko sha ɗaya ko sha ni ban shiga alfarman kowa ba haka ne shi yasa duk kotun da na je sai ni nasara saboda ban shiga alfarman kowa ba da na taka mashi in ka ce bai maka ba je ka inda suke karfe hudu koko da ni da ne sallan juma'a karfe tara da wanda shi gaba ɗaya ma baya sallan juma'a, wanne ya kamata a hukunta kaga mutanen nan saboda sakaci su ba su san ma matasa da yawa ba sa sallah wanda kuma ranar lahira sai Allah maɗaukin sarki ya tambaye su ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya taimake mu to bayan da muka ji lokacin sallan juma'a sai mala ya ce al alkhutuba huduba jawabi ne na mako da allah maɗaukin sarki ya tsara wa musulmi su rika tattaruwa a masallacin juma'a su gudanar da ibada wata sassauƙiyar ibada a taƙaice kuma liman ɗaya ya jagorance su domin ƙara tabbatar da haɗin kai da kuma dunkulewan musulmi wuri ɗaya <clears throat> mun gani ba yadda musulmi baligi ya rika yin tsalla shi kaɗai ba abinda aka so ne kowa da kowa a waje ɗaya a unguwansu limamin su yi masa tsalla idan mako ta zagayo duk waɗannan ƙananan masallatai sai a rufe su sai a tafi wani masallaci guda ɗaya sunan shi masallacin juma'a a wannan masallacin juma'a liman kwaya ɗaya da ladan ɗaya za su jagoranci limaman unguwanni da ladanai sai kuma limamin juma'a ya yi abin da ba a yi a sauran masallatan shine jawabi na gaba ɗaya da za a yi mal'umman akwai abin da ake so musulmi su zama shine masu magana da murya ɗaya tak ba yadda musulmi su zama mashirmanta wannan yi magana cin wannan yi magana nan ba wannan da ra'ayi nan wannan da ra'ayi can ba yadda musulmi su zama haka ba to wannan shine hikimar wannan khutuba da ake yi Allah madaukin sarki ya taimake mu an ibn umara hadisi ya zo daga abdullahi dan umar Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakhutubu juma'a annabi ya kasance na yin khutuba a ranar juma'a ka'iman a tsaye summa jilisu bayan nan sai annabi sai ya zauna mun gani in yi hudu ba tsaye na wani lokaci sai ya zauna sun mai komu wannan zaman da annabi yake tsakanin hudubobi guda biyu zama ne ya takaitacciyar zama wanda babu wani abin da ake na addu'a ko zikiri ko salati shi da zai yi haka sauran limamai da kuma su mamu masu sauraron hudu ba ba wani addu'a ko zikiri ko salati da ake a daidai wannan wurin sun ya ƙomu sannan ya miƙe ƙwala fakana ya fa'alu fakana ya fa'aluna ma, kama ya liyau ma da ya ce kaman yadda limamanmu suke yi a yau to haka annabi ma yake yi <clears throat> ina fatan kun gane kuma limamanmu haka suke har yau ba canza wannan ba wahiya wajibatun hudu ba wajiba ce limuwa zabatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alaiha sau irin yadda annabi ya dimanci yin ta diman da'iman wa adami laha abadan kuma ba taba samun manzan Allah ya taɓa samun lokaci wanda aka ce yanayi ya sa ya bar huduban juma'a ba ma qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma kun haɗo da maganan annabi da yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kaman yanda ko gani ina yin sallah ana hadisin annabi ne wani mutum ne ya zo masallacin annabi <clears throat> mutumin nan sahabi ne kuma ko kun san darajar sahabi da darajar yin sallah a masallacin annabi sai ya zo ya harba sallah kawai sai ya zo yi ma'annabi sallama sai annabi ya ce mashi irje fa salli fa innaka lan ko koma ka sake sallah domin ba sallah kai ba <clears throat> to malamai sun dauki wannan hadisin sai suka hada da wannan sai suka ce duk wanda zai yi sallah Allah ya karba to sai sallan nan ta zama irin ta annabi kenan duk wanda ya salla ba irin ta annaba ba to hukuncinta hukuncin wancan mutumin da ya zo ya salla annabi ya ce koma ka sake salla domin ai kai ba salla ce kai ba to da Allah baiwar Allah sai ki duba ki ga shin sallan da kike irin ta annabi ce irin ta annabi ce malik ibn al-huwairis da annabi ya gaya musu wannan hadisin bi unguwa unguwa suke suna tara jama'a suna cewa ku zo mu koya muku yadda annabi yake sallah haka suke kun ga wallahi ku ji tsoron Allah ba kawai ki wabuwa tsamu ki ruwa ba shin alolan irin ta annabi ce ba kawai ki zo ki ta sauka da tashi da sunan ruku da sujada ba irin na annabi kike yi Allah in baki irin na annabi ba ko kin yi zuwan banza duniya Allah ba abin da zai hana in kika mutu baki ga hisabi mummuna ba sarkin yi aikin banza duk abin da kike a rayuwanki dabba na yi duka ki auna ba abin da kike wanda dabba ba ta yi bambancin ki da dabba ko wannan ibadar kuma wannan ibadar da aka ce mu yi Allah madaukin sarki ya turo wani da ya gaya mai irin yadda yake so a yi mashi Allah kike ba irin wannan bakin bata makanki lokaci wata za ta iya cewa ai akwai abin da dabba mu muke ba sa yi ta sai ki gaya mana magana suna yi shi sa a zamanin annabi suleiman ma yake jin maganarsu ashe suna yi awakin gidanku suna yi suna magana wallahi suna yi tantabarunku kajinku duka suna magana suna da hankali da tunani irin nasu dama mu ne cikin bayan allah allah madaukin sarki ya zaba ya ce ga abin da yake so mu amma kuma sai ki zo yin ibadar madadin ki irin na Allah sai ki irin yadda kike so wannan yasa rayuwan kuma take zama irin yadda ko ga dama shi yasa ga nan ga irin ta tunda Allah madaukin sarki ba ku bashi haƙƙin shi da ya kamace shi ba shi yasa sai rayuwar ku kuma sai ku rika yin ta yadda kuke so inda kuka tsara shi yasa da yawa ba sa nasara a cikinta suna ganin suna da hikima ko suna da wayo ko suna da dubara to haka suke mai ibada to wajibi ne mu gyara wannan allah madaukin sarki ya taimake mu mala ya ce hadiyuhu sallallahu alaihi wa alihi sallama fil khutba shiyar annabi karantarwan annabi a yanda ya kamata hudu ba ta kasance jama'a da yawa suna yin wani abu ke kawo a kan wani katako ranar juma'a su tara mutane su ta surutai su tashi su tafiyansu in an tambaye su ce sun yi hudu ba wanda suka je suka ji wannan hayaniyar su ma an tambaye su ce sun ji me su ma sun ji hudu ba to wannan ba <coughs> ce mata hudu ba kawai dai sun yi wani abu kawai dai sun harba kawai sun yi sun yi tafiyansu huduba ba ta zama huduba sai ta zama irin ta annabi wallahi duk wanda bai irin na annabi ba ko ya shiga ne ya shiga matsala kullum nike wa'azi ko na tuna ayan nan da Allah ya ce a fara'aita manitta hada ilahahu hawahu baka ga wanda ya ɗauki son zuciya ta zame mai abin bauta ba to irin wannan wa'adallahu Allahu ala ilmin irin wannan mutum Allah ya batar da shi a bisa ilimi to sai an kalli su fa limaman mu kusan fa haka suke kawai sun kawai suna bauta ma abin da su suke so ne ko su ko tunaninsu ko su ga yanda annabi yayi sai je suna yin wani abu daban kun gano sai suna yin wani abu daban har sai a waye gari 'yan duniya wai su fi malamai tsayawa a kan abin da su suke a kan shi yanzu wani mawaƙin hausa yana ma wani bafadon wani sarkin gari kirari daga ciki yake cewa wai shi wannan bafadon ya zoro gora zai buga ka ce don allah bari ya ji kaman zagin shi kai me yasa ya ce matakan sarki na tsaye mun gane inda sarki na tsaye ana gyarawa gaba ma'ana wajen ya yi turmutsutsu na jama'a sarki zai wuce sarki baya tsayawa yi sarki ya tau a bai tsayawa shi in ya zo zai wuce dokin kofa in ya fudo kofan nan tsawo sai dai zo dinga buga goshin shi har ko dai kan ya cire ko kuma da ya fasa wajen ya wuce shi sa yana zuwa wajen za su ce sun kuye mazgai to shi ne zai sun kuya sai ya wuce kun gano wannan idan sarki ya gaji ko yana sai je kama ruwa ko wani abu su suna ganewa ko ya lankwashe kafa ya gaji ko mai wani abu za su ce gyarawanka lafiya mai duniya to zai koma zai dan gaggata in kuma sarki yana magana sai ya zama a ciki akwai tuba na kalmomi da an juya su za su iya zama matsala gare shi kuma matsala ga fada to suna da shi hikima irin nasu da su yi mai gyara sarkin wani gari ya zo yana magana matan gwamnan jihar ne ta kawo mai ziyara ina cewa ranki ya daɗe na daɗe ina son mahaɗin masadu wannan kalman bahaushe ya ce wa mace masadu yana ba da wata ma'ana daban kuma yana ba da wani ma'ana daban Kuma magani mai harshen damu nan da nan suka ce hattara mai duniya ya ce mahaɗin magana shi har ya gane inda ake son aimemi hattara nan take suna gyarawa kuma sai a ɗauki gyaran kun bayyance wannan da kyau shi sa yanzu waɗannan wani irin fadaci aka tsara ta kuma a haka take tafiya ba matsala Kuma ba su yadda a haifar da raini ko ya yake ba za su iya taka haƙƙin allah amma ba za su iya taka haƙƙin sarki ba to sai a waye gari malamai ga nasoshi a gabansu su rika take haƙƙin Allah da suke ma'aiki ba su damu ba da mawaƙi yana cewa shi yari bi maka lamani shi ko Allah yana maka lamani sai ran kiyama sai ran gamu to kawai dan Allah ya bar su yanzu in suka kalli sarki da daraja to za su iya take haƙƙin annabi saboda darajar sarki makabarta aka je da sarkin wani gari irin addu'o'in da suke na al'ada malami ya ce salati goma gaisuwa ga annabi fada suka ce ƙarya kake yaro waye kai da zaka ba sarki umarni ɗaya zai in ye goma talaka ya ba sarki umar ƙarya kake ɗan talakawa sarki ɗaya zai ma annabi Idan sarkin ya ɗauki guda goma ya yi waye ba shi umarni talaka ƙarya kake yi yau sai a ce ga hadisin annabi wai malamai ba za su girmama hadisin annabi kamar yadda sarki ko da ma ba za su ba Allah darajar da ya kamata ko annabi ba yadda fafa da yake ba sarki girma ba ba za su yi ba sai su kashe hadisin ga mai yadda za su yi daraja kun akwai wa'azin da aka taba zuwa malaman izala sun je wani fada daga cikin fadojin arewa nan malami ya miƙe yana wa'azi sai jama'a mu ji tsoron Allah mu nan bayan Allah ne suka ce ƙarya kake dan izala da sarki a ƙarya kake dan izala mu bayan sarki ne sarki ne kaɗai bawan Allah ƙarya kake mu bayan sarki ne sarki ne kaɗai bawan Allah ne kun ga ba su yadda taka me ya za ci da su da sarki matsayinsu me ɗaya a'a su bayan sarki ne sarki kuma fa to sai kai su wajen allah ya iya shi kenan kawai su sun yadda da wannan ina ga ba wani yadda da abin suke faɗi ba ne amma ina gaya muku yadda suke tsara abubuwansu mun yawaita zuwa fada ƙararrakinmu da ake kaiwa na mala albani da sauransu su suna da wata ɗabi'a duk wanda ya je fada to bai tasowa su ya kai masu in suka zo wajenka su karɓa in gaje wajensu haka suke sun ce wannan hususiyar fada ce kun gane to mu muka je ba mu ba aikin da suke mana ba za mu ba su komi ba ba abin da suke mana ba abin da za mu ba su to ashe in muka je zagin mu suke ni ban sani ba sai ran nan ne na natsu zuwan mu na karshe da muka yi muna zama mala ya zauna mu suka ce gaishe ku yan izalan gaggawa mana mu saboda tsaban izala ma namu saboda gaggawa ma mun wuce uwar izalan ma mu yanzu salafiya muke mu yan salafiya ne amma sun san mu yan izala to amma mu saboda gaggawa izala har mun wuce yan izalan ma mu mun yi gaba kalma ce ta zagi to amma yanzu mu ba za mu iya kare martaba da mutuncin annabi cikin abin da muke har fadawan fada suna girmama mai gidansu yake rayu da bai kai darajan hancin takalmin annaba ba kun gano wannan yanzu za ki je masallatan juma'a dubu dama yan bida ki ajiye su a kwandon shara da ko suna. wallahi ba sa kwatanta hudu ba irin ta annabi kawai dai suna yin wani abu ne da suke so hudu ba ce ba hudu ba wannan su suka sani kun bayanci wannan su suka sani da shi sa tun mai hankali ko airbus ya san me yake <clears throat> in ba haka ba matsala na tafi allah girma annabi ya zama mana dole wannan karatun kamata ya a ce maza za a yi ma amma amfanin su ila mijinki limamin juma'a ne ki gaya mai yadda annabi yake hudu ba ya gyara kuma matsalin su ko da za su ɗauki hudu ba irin na annabi su yi ko duk jama'a ƙaunansu za su yi kama so suke zo su birgi ba abin da za ka faɗi a hudu ba ka birgi mu mun gano wannan ba ka da wani larabci da za ka zo kai wanda ba mu taɓa ji ba ko wanda za ka yi wanda ba mu iya ba kun ji ɗaya sannan wani wani wa'azi ne za ka yi wanda malamanmu ba su taɓa mana ba za ka wuce ƙwar'ani da hadisi ne to abu ƙa'idan yadda hudu ba ta ki ina fatan mun gano wannan da kyau an kiyaye wannan sai a zauna lafiya shi sa lokacin da aka gina masallaci daya daga cikin yan da muke da awa da shi malam sa'an da awa yana cikin garin zaria bayan da bai matsa man akan in karɓi masallacin mu buɗe wani ci abu biyu zai sa ba zan an samu na bargo masallacin da aka gina an gina shi a inda shari'a ta hana sau da na bargo ba zan yi ba sau da ina lissafa ran da numfashin da na ɗibo ko aka ɗiba man suka ƙare zan koma zuwa ga wanda ya hana to ku cin da haka ne to ni ko ba zan yi a inda aka hana ba ɗaya kenan na biyu kuma na sa masa sharaɗi ni ba za a naɗa na ba sau da mai nada sallah ya mutu shine manzan Allah na uku kuma zan zo rika muku sallah irin na annabi ne za rigima da ku ta bangarori biyu ta bangaren yanayi da kuma bangaren lokaci zan zo zan yi sallan juma'a ta da hantsi za mu samu matsala da ku na biyu ni sallah irin ta annabi zan yi gwargwado abin da zan iya za mu samu matsala da ku matsalan da za mu samu shine wani zan yi hudu ba irin wanda na karanta a nan ko ko ba ku saba jin irinsu ba za ta complain ba a samun sallah ta wani ku zan zo yin sallah idan kuma zan yi irin yadda annabi yake yin ta ko kuma za ku ce kun gaji bayan ku na ciwo kaga da matsala kuma to kawai a nemi wani liman dan kwaya-kwaya a yi a samu 'yan limaman gaugawa a ɗora su har yau ba su gane me yasa kuma ne masu wannan karatun ku? amma sun kasa fahimta na ni dai ake so in je sarki ya man naɗi ya sanya man alkyabba na ciha ni in ka gafa za a naɗa ni sai dai za a hau kafan daudu in ba haka wato ba magana a naɗa ni ne allah maɗaukin sarki ya sa malam a coyancin allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai ce kanis sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo annabi ya kasance yana cewa inna tula salatar rajuli wa kasar khutbatihi ma'innatun min fiqhihi ku ji wannan maganar annabi ya ce inna tula salatar rajili mutum ya tsawaita sallah wa kasar khutubatihi sannan ya hudu ba 'yar takaitacciya ma'innatun wannan alama ne min fiƙihihi cewa ya fahimci addini in tambaye ku tsakanin da Allah so limamanmu da suke sallah haka suke yi eh hudu ba doguwa sallah gajera yanzu sun fahimci addini su fahimta sarrai ne kawo ba wani dalili a zo a minti goma ana hudu ba me kake gaya mutane kun gano wannan da kyau ku me kake gaya masu na minti goma rashin fasaha ne da hikima in ba karatu ba zan maku jawabi minti bakwai takwas na faɗa abin da nake son faɗa ku gano wannan da kyau ku za ka kalli men men maganganun dimen dimen din ne za ka faɗa ta wani hayaniya in kin ga an zo an ta faɗin waɗansu abubuwa ko abubuwan sun taru da yawa ne in ba haka ba dalilin da za a kai wai hudu ba ta kai minti sha biyar minti ishirin ana yin ta ne ake faɗi akwai sallan da za ka yi ta kai minti ishirin to don me hudu ba za ta kai kun fahimci wannan Dillima limaman nan da kike gaya masa wannan sai ce wai ai kana son limanci ne ka ji maganan banza din limaman nan na ƙauye da suke limanci so kake yi ana gaya maka ga kula da sunna ne gyara yadda za ka yi ibada irinmu da muke karantarwa mu mun yi kama da limamai ne mu kun fahimci wannan da kyau ku mun yi kama da limamai ne ai ba kama da limamai ba so irin yadda muke karantarwa muke jagoranci mun fi kama da mai waɗanda suke kawo canji da sauyi cikin al'umma yanzu limamin juma'a fa bai da wani aiki sai a mako su ɗaya haka ne mu haka muke mu kullum akwai wani aiki in kin ga limamin da ya ɗauki yana da aiki kullum to sai irin mu da ya rikide ya zama liman amma banda abin da zan yi sai juma'a ta za gayo a wannan kuma wasa ne sa muke gaya masu ɗauki na annabi kawai su yau idan mutane suka gane liman zai hau mumbari ya hudu ban minti takwas za su zo da ko ba zo ba amma sa da yaki ne in ya hau mumbari sai minti arba'in wani ba zai zo ba sai ya auna yi minti talatin da biyar a kai kenan duk surutun da yake wa yake ma wa yake ma ran da ya koma yana yin irin na annabi duk za su taru a gaban shi da wuri don sun san shaf shaf za ta shi duk wanda ku yi kuskura aka fara sallah bai zo ba shi ya sa abin da zai faru yi. ya shirya ya rasa sallan ne yi. kuma wannan hadisan ina gaya muku dole za su san shi ba in ko ba san shi ba ku dama ba su cancanta ba mun gano wannan da kyau Allah ya kiyaye fatilus salata annabi ya ce ku tsawaita sallah waqsurul khutuba ita kuma ba ku taƙaita ta kun gane gin tsakanin da Allah jama'a akwai limamin da ya kabarta sallah a rakan farko sai ya karanta alhakumut takathur dan Allah alhakum ta kai da ita da hudu ban shi da ita wanne ya fi tsawo eh da Allah akwai limamin da yi miƙe na karanta sabbi ismar bikal a'la da hal ataka hadithul gashiya Raka an farko raka'a na biyu in kika haɗa waɗannan tsoron duka sun kai tsawon hudu ban shi ta kada su ji tsoron Allah ko ba komi abin da ya kamata sai shi ne falle nawa ne na hudu ban sai suka karanta kun gano wannan sai su auna falle nawa na Kur'ani za su karanta inda ba za su iya lissafi ba 1 plus 1 is equal to 2 ne ba sani ba sai su auna wannan kenan yanzu misali in ya hudu ba shafi shida to ana sa ran karatun Kur'anin da zai tsaye ya zama shafi nawa shafi sha biyu to ko in ya sake wannan ku to juma mai zuwa sai dai zo da kannin iyayen shi sai sallan ba wanda ya zo mutane sake masallaci za su amma da zai hudu ba yar takaitacciya sannan ya hudu ba ya salla doguwa ku? yanzu ya kwaikwayi annabu ku? abin da ya na kwaikwayon annaba Allah maɗaukin sarki zai tuttuɗo mai jama'a tama ba su gane ba fumali ha'ula ya alƙawami la layi kado na ya fi hadisa Allah shi kyauta wa inna min albayani sihira annabi ya ce kun ga iya magana yana tasiri cikin ƙwaƙwalwa irin tasirin sihiri zance ka yake zo su ta wani gwalon su da hmm, zo ka faɗin magana yar taƙaitacciya ka natsa ka tsara ta ka jefa ta za da tasiri zance ne yana tasiri irin tasirin sihiri amma wanda bai iya ba sai ya zo sai awa ɗaya ta surutun yi ta bambamin iska duk yamin bakin shi ya ƙafe makogarin shi ya bushe duk ya firgita al'umma ba su gane me yake faɗi amma wanda ya iya magana cikin ƙasa da minti biyar ya faɗi maganganu da zai faɗa duka alherin allah ya kai ga shek jafar a wani kasa da yake cewa duk surutan da ɗahin rubuci yake yi ya san Kur'ani ya san Kur'ani yana sukan ahalus sunna ya ce haɗa mu da shi a sultan bello a ware mana awa ɗaya ni da shi a ba shi minti 45 cikin awa ɗin ya faɗi duk abin da yake so banna da minti 15 ya ce zan warware nashi sannan in gina nawa sabo da ba zai iya dawa kuma ya warware shi ba shi ya ba shi lokaci ta surutu ya ta bambami ya ta ciwon baki a minti nawa 45 ce minti 15 ta ishe shi zai warware nashin ya zo ya gina sabo da ba zai warware ba saboda me wa minal bayani la sihira wani zai zo ya fi kowa raji na da magana kama an kunna injin nika amma wani yana zuwa kawai kasa da 'yan mintoci kawai ya tubka ya warware kawai sai ga wancan ashe dishiriri ta ne Allah maɗaukin sarki ya taimake mu shi yasa ba sauraron hikiman wani ke sa a zuwa iya magana ba don wasu za a kokari suke suna ta sa kasa so malamai suna kwaikwayon maganansu ko wai don su ma a ah, su nawa suka ji koko misali za ga akwai masu kwaikwayon maganan malam jafa akwai wanda kawai shi ɗalibin malam jafar ne ya daɗe da malam jafar sai tasirantu da malam jafar kun fahimci wannan to wannan shi ba abin zargi ba ne ya tasirantu ne akwai 'yan kwaikwayon shi haka ne misali malam albani yana ɗaliban da daɗewa da yi da su sun tasirantu da komi nasu ya zama iri ɗaya wannan ba abin zargi ba ne akwai 'yan kwaikwayo su ne abin zargi kun gano wannan tambaya nan da kuke ta kokarin sai kun kwaikwai malam wani shek wani tambaya suwa suka kwaikwaya suka shahara akwai ka tsaya yadda kika waka ci gaba kawai ka tsaya yadda kake yanzu akwai malaman da sun shahara Allah ya bunkasa al'amuransu irinsu da ta isa alfantani muryan wani ya kwaikwaya salon wa'azi irin na wani yake ba irin nashi yake ba yanzu saboda tsoron Allah yana iya wa'azi ya fashe da kuka haka ne masallacin ai ta kuka saboda tsoron Allah yanzu ni da zan zo in yi wa'azi nan in yi kuka kuka za ku yi ko dariya dariya za ku yi saboda za ku yi mamakin me ya faru gani wata muguwa za ta ce ko tsinaka ne ci jimala misali a faɗa gaskiyanki a wannan ita ce ma mai dariya da bugar ce a a wannan kuma wani salo ne kuma ka shigo da shi rabani da sanabi kun gane wannan to malaman ko suna kwaikwayo maganganun wasu ne da salon maganganu irin na wasu to su ko ba su da hikima su waɗannan ƙwaƙwalwansu ne ke da hikimar da fasahan da azancin da zalakan su kuma a bakinsu ne ba ƙwaƙwalwa ba shi yasa wajen kwaikwayo sai ga madadin waɗancan sun gama zancen su a ƙasa da sakon biyar su sai su kwashe sakon hamsin ba su gama kwaikwayon ba sai na su yi tsawo sai ginsar sai a ji ba a su wannan abin ne muke ta faɗa ko muke kan faɗa abin mamaki mutane sun kasa fahimta aka zo hudu wani juma'a ta takaitawa yake ko wa'azi aka yi takaita muke yanzu misali tun da muke karatu a nan in ba ya zama lalle ba zan zo tara kun yi awa ɗaya da rabi na mu karatu muna gama wajiz <clears throat> sai mu sabunta da wani sai ki ji kamar yanzu kika zo haka ne amma yanzu zan ɗauki wajiz na awa ɗaya da rabi muna karanta shi sai kin ji kamar an ɗaura rufin masallacin nan ne a kanki haka ne kin gaji yanzu inda zan turo wani nan ya zo ya karatu ni kun saba da ni hikima za ku iya ya ku saurari na har awa ɗaya in tashi to shi in ya zo ya minti talatin ya tafiyan shi a hankali hankali yana gina sabo da ku har zai kai yana minti 45 zai kai yana mai awa ɗaya <clears throat> amma ya ce yadda nike exactly haka zai ku zai samu matsala yi ni akwai wani abu na sabo a ciki kai kuma baka da shi kila ba maki irin hikiman da fasahan da nake sa wajen karantarwa an saba da nawa kai ba saba da naka ba wani zai ji kawai <clears throat> ana karatun kama kunna min irin dan karamin janaretin nan mai tsiwa ne a kusa da shi kun sai irin dan aya fast my neighbor din nan go dan kunkurin janaretin nan Allah ya kiyaye to na hadisi al-Imam bukhari da Muslim suka ruwaito shi al'imamun nawa ya ce ma'innatun ɗinnan min fiƙihi ya ce bi fatihil mim sun malhamza maksura sun mannun mushaddada ai alamatun wannan alama ne <clears throat> daga cikin alamun da ke nuna cewa lalle mutum ya mai ya san fiƙihu kun gano wannan muddin ya zama an zo da irin wannan tsarin kuma aka waye gari ke za ki zama mai wa'azi cikin jama'a ba ki da wannan hikimin kina da problem yanzu a gaici malami Baƙo ne ya je waje yana fara wa'azi duk za a taru in awa shida zai yi za su ware shi haka ne me yasa shi ba kuwar fuska ce malamin su da ya samu masu wa'azi da kullum in ya kuskura yi masu ziyada cikin abin da yake masu to ko zai ga wannan ya je kamar kama ruwa zai gaba sai a bar shi daga shi sewa tsayen tsarin da ke gaban shi a lokacin sai ce ba su da tsoron Allah shi ne dai bai da tsoron Allah bai iya wa'azi ba Allah ya kyauta an jabir bin samara kala <clears throat> daga jabir dan samara ya ce kuntu usalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama as-salawat yace na kasance muna yin salloli tare da annabi fa salatu wa qasdan wa khutbatuhu qasdan annabi wannan sahabi ya ce ina salla tare da annabi ya ce sallan annabi da khutban shi ta ne kusan daidai da juna qasdan gashi a kasa malam ya ce adlu wasawa sawa daidai wa daida kenan yanzu wannan da zo suna karanta mana sabbih isma rabbikal a'ala to kamata yi tsawonta tsawon su so da kasdan sawa'an ya ce haka ne amma ya asaf kana faɗin wannan zai ce ana su kansu kaji mashirmanta mu da muke magana da musulmun duniya in ka ce malam wani yana su kanka daidai yake baka ce wannan hadisin da annabi ya faɗa yana su kanka sai ce kai asuwa kai asuwa za a soke ka kare da gudun layya an kama ragon gida ne duk an yanka sai aka ce ina karin gidan aka ce aitin shekarun jiya da ya gana tattaro raguna ya gudu sai ce kaji kaji kamba makai ko an rasa abin yankawa ya taba jin an kamo wani kare an yanka eh sai je sai dai kila a otoke Allah ya sa mu dace wannan hadisi al-Imam Muslim da Tirmidhi suka ruwaito shi wa an Jabir ibn Abdullah qala daga jabir ɗan abdullahi ya ce <clears throat> kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan khataba ihmarrat ainahu annabi ya kasance duk sanda ya zo yin huduba idane sukan yi ja daga sauti wa ala sautuhu sai annabi daga sautin shi washtadda ghadabuhu a lokaci fushin shi ya tsananta ka annahu mundur shi. kamar yana ma rundunonin yaƙi fada irin na sojoji kai kai ba lokacin ana wa'azi za ku ga malami ya zo kamar zai tada masallaci ba ba kullum yake wannan ba ma akwai lokacin da kuma za a zo a zafi ba ana magana ne irin wannan na isar da wani saƙo isa ake wannan ya ƙuli na ce sabbahakun wa masakun kun gano wannan mana ku kula da kai farmaki safiya da me da yammaci haka yake yanzu kun ga wanda bai sayin da ake sojoji magana ba ku kula da safiya ku kula da yammaci sai ya zaka to kula da baccin safe ko cin abincin safe ko baccin yamma kun gano wannan da kyau ko kai da ba harkan suke ba za ka gane me suke nufi ba mun gano wannan da kyau ko yanzu misali wanda yake aikin post ɗan sanda ko soja ko civil defense ko waye ana kiran shi a waya janci what is your name zai ce yasa sai faɗi sunan ya san ba mai irin wannan tsiwar saiwa sai ogan shi haka ne amma yadda ni misali za ka kira ni a waya ka ce mai sunan ka zanci ka tambaye ubanka misali so na san ni wani na aikin post nike wa ya kai mai irin wannan tsawon, mai alaka na da kai an fahimci wannan irin wannan ya taba faruwa ana zaune ne sai aka ce mutane suna tattauna sai aka ce ina dalili sai wani malumi ce akan wannan matsalan ba dalili sai dai malumi ce akwai dalili a ina dalilin sai ce a cikin littafi kaza sai a bashi aka ɗauko littafi aka bashi ya buɗe sai ce ina wasalin ba zai iya karantawa ba sai da me shine sai shi wancan yace ka bar shi a sakandare Mana tun lokacin da kake koyan karatu baka tsaya ka iya yana can kuma ka koya sai ka zo ka sa mun gano nan da kyau ko irin su ne ga mutum a rubuta bihi ya zo ce buhum ne ko ne ya gaza karanta kuma ce to ai shi ne wasalan kun gano wai wai wai mujaddadi ne bai iya karatu sai da mai sai da wasu mujaddadi mahaukaci daidai allah maɗaukin sarki ya samu dace rukunga a ta irin wannan sai liman ya zama yana da kan gado kar ya zama kullum wa'azinka fada kar kuma ya zama kullum wa'azinka mai sauki ba ga lokacin nan mun zo karatu ku kasa gane inda muka dosa a ta faɗa haka ne ko lokaci kuma ku zo a yi tara har a ce wai tsakawai dama malamin naku yana dariya kai sai ka ce wata saniya Allah ya kiyaye wannan hadisi al muslim da tirmidhi su suka ruwaito shi wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallama yashiru bi usbu'ihi sababa in yana masu wa hudu ba yana nuni da wannan yatsun nashi asababa wa lokaci ba sun sai asababa saboda wannan yakin yatsun kalma ne na zagi daga asabbu ne na tsiwa ne da shake lakuta hancin mutum ana neman ta kwabi kun fahimci wannan da kyau ku to annabi ya ga hudu ba yana nuni sai ce wallati talil ibham inda zikirin lahi ta'ala wa du'a'ihi annabi in yazo yana ambatan Allah yana nuna haka da yatsa kuma yazo addu'a akan minbari akan ba yana haka walam yakun yarfa'u yadayhi illa idas istasqa annabi ya daga hannun shi sai yanzu addu'an roƙon ruwa ne za a iya yin addu'a cikin ba, amma ba za a daga hannu ba ko shin idan liman yana yin addu'a matu za su mamu za su rika cewa amin wannan za mu zo babin shi za mu ci ko ku shuru za su yi mashi sau da hadisun da ya ce duk wanda ya magana liman na hudu ba to ya baras ya kamata mu kula da wannan ma'ala ya ce an hussein ibn abdurrahman daga hussein dan abdurrahman ya ce ra'aitu umara bin ru'aiba bishir'a bin marwan alal mimbar umara bin ru'aiba ne mun ra'a umara bin bish ru'aba shi umara ɗan ru'aba ru'aiba yaga bishir bin marwan alal mimbar akan mimbar yana hudu ba rafi'an yadayhi ya daga hannun shi faƙala ya ce da yi ni. Allah wadaran waɗannan hannaye guda biyu laƙadar ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi na ga annabi ma ya zido ala an ya ƙola biyadaihi hakaza ya ce na ga annabi bai wuce in yana addu'a in ba ta roƙon ruwa ba ne a kan mimbari bai wuce wa a share bi usbu'ihi musabbiha wannan hannun shi ita kawai ke nuni tana kaɗai amma haka akan mimbari a lala lala annabi baya wannan wannan hadisi muslim da abu dauda da turmidi da nasa'i suka roito shi tukunga irin wannan ne kananan ustazai za su ji wannan ya zace ya ce ƙabba hallawa hatainin ya sai su kalli hannun sarki sai ce qabbahallahu idil amir sai ce a ja kafe ne ka kalli waye kai mai matsayinka ina yawan faɗin wannan maganganun duk sanda mutum bai san labul ɗin shi ba ku in ya ko wuta zai ja makan shi matsala Matsalar sikuritin duk duniya ko baran da kai taɓar gaza da ka tobara kasa ko kura ranar suke neman ka ba sharrinsu shi ne ba yau da ka samu dama ka warware ba ko sannan sun rubuta sun aji sun bude maka fayil kana nan za ka kara za su kara rubuta su aji kana nan za su ran da aka nemi a ci muhimmiye ka ko ba abin da ka yi sai dai kawai ka zama wancan ana neman ka dss sun zo neman ka za ce ba abin da ya fa ai lokacin da ya kuke ta kabbara ai kun manta haka ne jama'a ni ko da yake na dade na wannan harkan kuma duk gwagwarmayin nan na yi idan ss suka zo suka kama ni a hanya kafin a isa matuhuma zan ta lissafin to ni mai nayi. yi in aka je sai kawai sai a ɗauko fayil rana kaza ga watan kaza wani laifin shekara uku ne fa ka ce kaza kawai sai a filin din kasa ɗin kawai sai in ji na yi wuta gangara ina ta su kwana a <laughs> ah! zai ce to me yasa ba kama na lokacin ba sai ce suna har haɗawa ne su ga halin ka ne to kayi na kaza kayi na kaza tsoro ka hukunci zai biyo baya shi sa waɗannan yaran nake gaya mu duk matashi in yi yunkura dan ya ga ana karatu shi ma ya kwaikwayi irin wannan ku zai sa kan cikin matsala bai sani ba misali mala albani ya kwanta ya rasu ya bar mu ina gaya mutane in ce ku da malam ya mutu ya bar mu ko da malam yake rayu ku ba malamai ba ya yi ba ku kama da malamai ba ma mu ne ma yake koya mana malanta a lokacin cin da muna karantarwa sama da shekara 25 ko muna wakilcin shi wajen wa'azozi muna karantarwa muna komitin yana rayu amma ku ba malamai bane yi? mutuwan shi ne ƙarfi da yaji kuka zama malamai kamar yaƙi ne shi gari ana neman sojoji sun ƙare dole za kwaso mai lafiya da mara lafiya kawai a masu mai tsimman mara tsimma mai tsimma waɗannan sojoji ne su ake ce ma sojojin banɗasho sojojin da za a tura su gaba-gaba inda ba mai suke su tashi da su kun gano wannan da kyau ko sojojin <laughs> gaske lokacin su biyo baya haka yake yi an zo gari ga manyan sojojin kun kuka tura su gaba gaba kila yan tawaye sun binne ba mabame a hanya kuma shanun da ake tura su bi su ta tashi babu sai a zo wani kauye kawa a ce ku zo ku shiga aikin soja kuma ai sojoji ne kuma ko kai ba namiji bane ce namiji ne a harba bindiga ta ta ta a ba shi kai ma harba ka je ta ta ta ta ah, ni ma zan iya shikenan sai a sa shi fareti a dan sassaita shi yakin aka je yakin sai a sake su da gudu a ce kuma nan tafi tsaye bom ta tashi da su sai waɗannan sojojin gaskan sai zo zai su wuce <laughs> to wannan tashin bama-baman to daidai yake da ihun da suke mutane suna kawo noise cikin al'umma mun gano wannan da kyau ku <laughs> Allah ya kiyaye ina gaya masa a lokacin cewa ake wai ba na son malamai zama iri na ne ni bayan an kakkama ni na san me kun gani sun ce ku bari ku ba albani ba ne ku daina kwaikwayon maganin shi ku karantar da mutane a level ɗin da kuka samu kanku har kwa kai uko ba haka ba ran da aka kai wani ko wallahi ya ce a sake shi ya yi alkawari zai koma sai da gwanjo Allah ya sa mu dace wazin ya ce ya fasa daga yau <laughs> last kama da aka yi lokacin da gwamna ya sa aka kama ni ai da muka je sun ce ina sauri suka ce wa sauri ne kake ni ce ina da karatu ne zan je in ci gaba abin da kake zaka ci gaba ce eh dan ba laifi ne ba Zan je zan ci gaba kun fahimci wannan da kyau ku zan je ci gaba shine muka je muka yi shari'a na ya kuntuna wanda suka kasa kawo dalili haka muka dawo so ni na san tun daga wannan lokacin da na samu experience duk abin da nake faɗa to ina lissafa shi ko na kunji na daren mu wani mai mulki ku kalmomin ina lissafin sa wanda ko da za a je a kai ni dai zan tsira amma za ce gwamnan banza to wani ya ji kaje gwamnan banza gwamnan gofi kila ba maki an kama ka an tambaye ka wani gwamna kake ne bai sai ka ce gwamnan yan sai da rake wani to shi kuma sha sha sha ya ji ka zauna lafiya no bai san me faru ba shi kuma zai zo ya ce gwamnan kaduna kaga yanzu bai sai ya ce akwai wani gwamnan kaduna mai sai da rake ba a da wala nasar kake ka tabbatar sai kwamishin yan sun da rufe ka kuma a sa katti su kwana dukanka da zuba maka ruwan sanyi <laughs> jama mun fahimci wannan sai koya mutu ai ai harkan ba wauta ce harka ce mai saiti shi yasa Allah madauke sarki ya rika turo malaika jibrilu yana me yana saitin annabi mutum bai gane ba sai ya sako kuran da daure ta zai zama da wahala an fahimci wannan da kyau ku shi ne wannan nasiyoyin da muke yi amma jama'a da dama su tsaya ma su fahimci me muke faɗi to sun jahilci abin da muke fada kuma za su ci shan wahala Allah madaukin sarki ya taimake mu sakamakon ƙwarewar lokaci zan tsaya nan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum